الحمد لله الذي يسمع ويرى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها ليوم الأرض الكبرى وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله للعالمين كافة عذرا ونذرا وقام بدعوة دين الله سرا وجهرا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه رضي الله عنهم وأرضاهم وأعظم لهم أجرا والتابعين ومن تبعهم بإحسان تسليما كثيرا يترى أما بعد فأوصيكم أيها الناس ونفسي بتقوى الله فاتقوا الله رحمكم الله والتقوى هي الوصية الجامعة والموعظة النافعة فاتقوه واعلموا أنكم ملاقوه وهضروه واذكروه واشكروا له وصفروه أيها المسلمون اغتنموا حياتكم واحفظوا أوقاتكم فالأيام محدودة والأنفاس معدودة وكل دقة قلب تنكس من العمر وكل لحظة تدني من الأجل واعلموا أن هذا العمر القصير هو السبيل إلى حياة الخلود فإما نئيم مقيم وإما عذاب أليم فالآكل يعرف من هم أحبابه ومن هم أعداؤه فالأحباب معروفون وهم الله ورسوله وما دعا إليه الله ورسوله وأما الأعداء فهم الشيطان والنفس والهوى وقد بين الله لنا العداوة وأنواعها في كتابه الحكيم وسنة رسوله الأمين بين لنا أن له أعداء ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوضعون وبين لنا أن لنا أعداء إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فوا عجبا لمن يطيع أعداءه ويخالف أحبابه وضيع عمره في حب ما يضره وأعرض عما ينفعه ويرفعه كيف تسير حياتك أيها المسلم بلا خطة فهل تروم النصر أو فهل يروم النصر رجل يقاتل عدوه يقاتل عدوه بلا خطة إن الجيوش إذا دخلت في حرب تضع خطة للنصر وأخرى للهزيمة إذا انتصر ماذا يفعل إذا استولى على أرض عدوه ماذا يفعل إذا أخذ نصفها ماذا يفعل كيف يحتفظ بالنصف الذي أحرز وكيف يحرز النصف الذي أخفق في إخراجه أول مرة طيب إذا انهزم وولى وأدبر ينهزم هكذا هبط عشواء أم ينهزم بخطة حتى لا يدمر حتى يقل الخسائر أي جيش في الدنيا يدهل معركة لا بد أن يضع خطة لكل احتمال أيها الإنسان أيها المسلم أعداؤك الثلاثة من هم أيها السائر الغريب التائه في دروب الحياة هل لك هفة ولك أعداء ثلاثة أولهم شيطان أولهم شيطان الجن الذي قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين يأتيك من كل جهة ويحاصرك ليس له هدف إلا أن يدخلك النار يتربص بك الدوائر ليل نهار ولا يفتر عنك طرفة عين بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيهما من الهدى والحكمة وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم أقول قولي هذا إن صوابا فمن الله وإن خطأ فمني ومن الشيطان والله بريء منه وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين والمسلمات فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم وديارة تبتك الله مكتبتي إلى الله رحمتي لذلك تبتك da annabi Muhammad da alayensa da sahabbai ne baki daya bayan haka ya koyan uwa musulmi bar mace yau tana magana akan su suwa ne yan adawa kuma me yi adawa Suwa ne ne yan adawa kuma me yi adawa ya koyan uwa musulmi ina wa kaina da ku wasiti da majisoron Allah mu ji tsoron Allah Allah shi mana rahama jin tsoron Allah shi shine haɗaɗɗen wasici jin tsoron Allah shi ne wa'azi mai amfani mu tsoron Allah mu sani komi daren daɗewa za mu haɗu da shi mu yi saurar Allah mu rinka ambaton shi mu gode mu ni'imominsa mu roƙi gafararsa daga zunubbanmu ya koyan wa musulmi mu yi ƙoƙarin cin ribar rayuwar mu mu kiyaye lokutanmu saboda kwanukan rayuwa ƙayyadaddi ne shedar ɗan adam lisaftatta ce dukkanin bugawar zuciya alamu ne na ragewar rayuwa dukkanin wani kyaftawar gira ma'ana ce ta ƙara kusantowar ajali sani cewa wannan gajeruwar rayuwa ita ce kawai hanya da ake samun dawwama wa imma cikin ni'ima wa imma cikin azaba mai hankali duka zai yi ƙoƙarin ya san suwane ne masoyansa kuma a lokaci guda suwane ne makiyansa masoya sanannu ne Allah da manzo ne da duk abin da suka yi kira zuwa gare shi makiya kuwa su ne shaidan da rayuwarmu da son mu. Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana muna adawa a cikin alkur'ani mai girma da kuma nau'i nau'i na adawa a cikin littafinsa mai hikima da sunan manzonsa amintacce ya bayyana muna shi kansa Allah yana da makiya Allah mai girma yana cewa a cikin suratu fustilat wa yawma yuhsharu a'da'ullahi ila an Ilan fa hum yuzaru ka karanta musu ranar da za a tara dukkanin makiya Allah yan adawa na Allah subhanahu wata'ala za a zo a haɗa su a tattara su a rarraba su da zuwa gidajensu na azaba kuma Allah ya bayyana mana mu kanmu muna da makiya inda ya shelanta mu da cewa inna shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa hakika shaytan shine babban makiyinku ku rike shi a matsayin maki Allah subhanahu wata'ala ya ƙara bayyana mana ‘yan mu. da cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku masu imani inna min azwajikum wa auladikum hakika daga cikin matanku da kuke tare da su da kuma wasu A duwan lakum akwai waɗanda suke makiya ne a gare ku abin mamaki ga wanda zai yi biyayya da da'a ga makiyansa shi saba wa masoyansa ya wulaƙantar da rayuwa ta ya tozartar da ita a cikin gwagwarmaya da fama son abin da ke cutar da shi a lokaci guda ya bijire ya kau da kai daga abin da ka iya amfaninsa kuma ya ɗaukaka darajarsa ya kai ɗan wa ji babu shakka kana da ‘yan adawa menene matakin da za ka ɗauka game da ‘yan adawa dukkanin tsarin yaƙi na duniya idan za a shiga fagen daga dole mayaƙa su tsaya su yi tsari su ɗau matakai da suke zaton za a ci nasara in an bi su yi ƙoƙarin zaƙulo wasu matsalolin da za su iya ba da tasgaro da kariyar daga da rashin cin nasara in sun rage sun faru kafin su faru wace hanya ya kamata a kauce musu kuma in sun faru ma to menene magani dole mayaka su tsaya su yi tsari ta hanyar tsara mayaka da lokaci da yadda za a yi gwagwarmaya da in nasara ta samu ya al'amari zai kasance da yan an samu rashin nasara ya al'amari zai kasance wani lokaci ya kamata a ƙara yi gaba wani lokaci ya kamata a jawo da baya dole dukkanin yaƙi a duniya yana da irin wannan karantarwa da irin wannan darussa to kai ɗan adam a matsayinka musamman musulmi kana da maƙiya da yau waje baka ɗaura yaƙi da su kana da maƙiya da ba su sassaftawa game da yaƙi da kai a kowane lokaci a kowane zamani a kowane yanayi wani irin tsari ka yi don kutsa mafagen dagar yaƙi da 'yan adawarka waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar maka su da 'yan adawa na farko su shine shaitan wanda ya yi rantsuwa gaban Ubangiji Allah subhanahu wa ta'ala cewa da girman Allah da daraja Allah da ɗaukakar Allah ya ɗar maɗamara duk sai ya ɓatar da ‘yan adam gaba ɗai. Fabi izzatika la uku yannahum ajma'in shi dai ce a gaban Allah ina rantsuwa da buwayarka da ɗaukakar kadarin jayarka la uku yannahum wallahi lalle sai na halakar da su sai na ɓatar da su sai na ruɗa su ajma'i na gaba ne shi wannan shaidanin yakan iya fito maka ta kowane gehe yakan iya kange ka daga dukkanin alkhairin da zai sadu zuwa gare ka alhali a ƙarshe bai da manufa face ya zama ya kaɗa ka a cikin wutar jahannama yana ƙulla maka ƙulle-ƙulle yana haɗa maka ta rukka dare da rana bai ramni daga kwalle-kwallen makidar yaƙantar ka ko kyaftawan kira dan adawa ka na biyu ɗan adawa daga cikin mutane wanda yake kawace maka ƙarya ya kyautata maka ɓanna yana son ya sa rauni a cikin zuciyarka a lokaci guda ya sace hankalinka ya gayyace ka don ka sa mu ubangijinka ka fusata mahalicinka ka da ubangijinka mafi na uku rayuwar take cikin gangar cikinka da kake kai da kawo dare da rana tare da ita wadda manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana cewa ita ce makiya a mafi kiyaya daga cikin makiyanka wanda mataki ka ɗauka don fuskantar wa 'yan adawa Ni a tanadin da kai don faɗa da wa yan adawa ɗan adawa na farko zai fara shishika ginin tubalin adawa da kai tun lokacin da ake haifuwarka a lokacin da ake haifuwar abin haihuwa yana fitowa daga cikin cikin mahaifiyarsa za a ji ya kuka duk ɗan da aka haifa zai ƙara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce abin da yasa yaro yake ƙara idan an haife shi shi ɗan ne yake zuwa ya soke shi sai wa annabi isa dan maryam sai waɗanda aka toge daga cikin nasi ingantacce amma dukkanin ɗan adam idan aka haife shi to tun daga nan ne shi ɗan zai zuwa ya rinka suka tai shi ne wannan ƙarar ta jinjiri da ake haifar shi tun daga nan ya samu ka alama tun daga nan ya samu maka shaida ta fara matakai iri-iri daban-daban na ƙeya da kai don ya ga cewa baka koma gidan ubanka ba janna. shi kuma shaitani na mutum yana da haɗari matuƙa a kan zuciyarka fiye da shaitanin aljani don shi shaitanin mutum yana kawace maka abin da yake sabon Allah ya fi haɗari daga shaitanin aljani ko shaidanin shaidannu ta fuska biyu don shi shaidani na shaidannu ko na aljannu da ka isti'aza zai gudu ya barka duk lokacin da shaidan ya matso ka ce a a'udhu billahi da shaitanir rajim to shaidan zai gudu ma'ana shaidan yakan gudu ya ambaci Allah sannan shi wannan shaidanin na mutum kana gani ne yana ganin ka kuna tare da shi kuma kana natsuwa da shi jinsin ku iri guda da shi to wannan yana cikin hadarin shaidannun mutane da suke afka junansu ko wasunsu a cikin ayyukan banna da za su raba bayi da ubangijinsu irin wannan shaidani da ke taya maka sabon Allah subhanahu wata'ala shi ya cancanta da ka ji tsoro ka guje shi fiye da wannan shaidanin na aljinan da Allah ya baka makamin ambaton Allah da zai gudu ya barka sai shaidanin rayuwa da take a cikin ka da take horonka da mugun aiki kamar wanda Allah ya bayyana innan nafsa tun bisu rai yana horo da mugun aiki rayuwarka tana horonka da ka sa'a ma ubangijinka rayuwarka tana horonka da kama cutar da kanka da kanka rayuwarka za ka bar abin da ka amfaninka ga duniya ka yi abin da ka cutar da kai ga duniyarka musamman ka bar abin da ka ka ga lahira ka makomarka ka aikata abin da zai cutar da kai a lahira ka da makomarka tana aza ka bisa ga tafarkin aikata abin da zai nisanta ka daga ubangijinka shi kawar da kai daga rahamarsa ya ko bayan Allah hakika yan adawa suna da yawa a gabanmu su ne yan adawan da ya yi cancanta mu mai da himma da kanta su da maya da faman faɗa da su don mu samu nasarar kwatar kanmu mu samu yancinmu da walwalanmu don zama bayi cikakku ga ubangijinmu yadda za mu ba da umarnin da ya hore mu da ayyukan da ya ɗora mana mun ji cewa babban makiya daga cikin makiyanmu shaitan akwai kuma son rai alhawa son rayuwa abin da ranka ka so ka aikata abin da ranka bai so ka bari ya daga cikin maƙiyanmu ita wannan duniya kanta da muke cikinta maƙiyanmu ce ita duniya ya daga cikin maƙiyanmu kamar da Allah ba da labari matanmu da 'ya'yanmu don sukan samu yi rowa da abin da Allah ya wajabta muna ko ya kira da ma'aikata bisa ga nafila da mustahabbi ya'ya da mata su suke haifar da rowa da raki da tsoro daga yunkurawa a gabatar da abubuwan da suke kyautatawa da a tsakanin bawa da ubangiji yana daga cikin maƙiyanmu 'yan adawa da ya kamata mu yaƙa musamman 'yan uwanmu samari matasa miyagun abokai miyagun abokai su ne manyan 'yan adawa da za su rosa mutuntakarka su lalace tarihin rayuwarka su Sheka ka bayan da za ka sake ci gaba ya daga cikin 'yan adawanmu jahilci zama ba ilimi ba ilimin addini ba ilimin sana'a wannan babban ɗan adawa ne jahilci babban ɗan adawa ne ga ɗan adam da ɗan adam yana da lura da tunane da nazari da ya ɗauki babban matakin adawa da ƙiyayya da jahilci daga cikin 'yan adawanmu akwai talauci ba mu son talauci daga cikin 'yan adawanmu akwai kwaɗayi wanda yake jan mu zuwa ga faɗawa a cikin abubuwan da suke lalace mutuncinmu kuma su nisanta mu daga ubangijinmu daga cikin 'yan adawanmu akwai tsawon guri guri ko yaushe kana burin duniya abubuwa daban-daban kana fata kana guri har irin abin da kila rayuwarka ba za ta kai gare shi ba maimakon ka tsaya ka yi aikin da zai amfane ka a daidai inda ka samu kanka a daidai lokacin da hake rayuwa a cikinsa sai ka sa dogon guri wanda zai rafa shi ka ya sa ka kasala ya sa ka dabircewa ga al'amuran ka da maucewa bayan Allah lalle babu shakka wayannan yan adawa ya waje ba mu tashi tsaye a hanyar adawa da su da yakanta su da duk hanyar ta dace don mu ga cewa mun kawar da wannan baka adawa suke tsakaninmu da su saboda mu samu yancinmu mu samu aminci da yarda Allah subhanahu wa ta'ala ya daga cikin yan adawa da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana ma ɗan adam musamman musulmi makiya Allah subhanahu wa ta'ala makiya addinin Allah subhanahu wa ta'ala wanda suke su ne ma'aikatan shaitan da Allah subhanahu wa ta'ala ya bayyana mana cewa shi ne babban makiyinmu mu inna shaytana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwa yahudawa da nasara manya manya yan adawan mu ne yan adawan mu ne ba su son mu da alkhairi ba su son addinin mu da alkhairi ba su nuhin kasan mu da alkhairi ba su fatan al'umman mu da alkhairi saboda haka ya kamata duk wata hanya ta ta kira zuwa ga banna da shi shutawa da yunkurawa da zaburarsuwa zuwa ga aikin asha mu ƙaurace mata a kowane yanayi mu barta a kowane lokaci musan cewa su makiyanmu ne na gasken gaske wanda suke aiki a madadin shekar Allah subhanahu wataala cikin littafin sa mai girma ya ce wallahu a'lamu bi a'daikum Allah shine mafi sani da makiyanku duk wanda Allah ya bamu labarin makiyanmu ne dole mu yadda makiyanmu ne kuma yi mu yi aiki kansa wannan shine abinda asawa ba a gare mu don Allah shine mafi sani da makiyanmu fiye da mu ya daga cikin aikin makiya yan adawa a kanmu ƙoƙarin ruruta wata fitina a tsakaninmu ƙoƙarin tadda fitina a tsakaninmu kamar wanda manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa a cikin hadisin da muslim ya ruwaito inna shaytana qad ayta an ya'budahu al-musallun walakin fi tahrish bainahum shaytan ya yanke kamna daga masu sallah su bauta mishi mu'minai su bauta mishi shaytan baya zato baya tsammani masu tauhidi ingantacce su komo su kama bauta dai amma inda shedan ka zato ya samu sa'a ko inda yake tsammani da tammafa shine ya hargitsa tsakaninku shiruru ta wata fitina a tsakaninku shitarwa tsakaninku ya gama ku ku zama kuna sukar junanku kuna la'anar junanku kuna zagin junanku kuna cutar da junanku wataƙila ma har kuna kisan junanku yana daga cikin ayyukan da makiya yan adawa suke yi akan mu ƙoƙarin ƙawatar mu na bid'a duk wanda ke ƙoƙarin ƙawace maka bid'a da tallata maka bid'a ina cikin jerin gwanon yan adawa da Allah subhanahu wata'ala ya umarta daga kisu ka yi ƙiyayya da su ka yi hattara da su ya daga cikin aikin yan adawa ta ɓangaren shi da wasu wasu da 'ya'yansa ƙoƙarin sa maka tunanin gyara mu'amala tsakaninka da mutane da ko da gyara mu'amala tsakaninka da ubangijinka yana cikin maki da shaidan da ƙwararren adawa da yake tusawa a cikin zukatanmu daga mutum yana ta fafatukar ya gyara tsakaninsa da mutane su yaba mishi da kirki su san shi da mutunci amma yana ko oho da abin da tsakani da ubangiji bai gyara mu'amala tsakanin shi da Allah ba amma yana ta ƙoƙari dare da rana ya gyara mu'amala ta tsakani da mutane don su ka kirki ne ko don su yaba shi yana daga cikin aikin ya adawa sa sannu sannu da yin hajji da jinkiri ga ayyukan da'a shi zai samu ka wasu wasu sassafta ayyukan da'a da jinkirta su da ɗahirta su har zuwa lokacin da baka da hakikanin za ka kai zuwa gare shi yana cikin ayyukan ya adawa dibin abin da a ƙasa daga cikin ayyuka na gari maimakon ka dibi abin da asaba cikin ayyuka na gari ka yi yunkuri ka aikata shi sai ko shi zan kana dibin abin da aka gare ka na ayyukan ibada mai kyawu in kana wani aiki na ibada to ba na sama gare ka haka dibi don haka da yunkurawa a na kasa gare ka haka dibi wanda na cikin aikin adawa ta shedan don ya sassafar da kai daga yunkurawa zuwa ga kamala ya daga cikin aikin adawa ya ayyukan da kake gabatarwa suna burge ka don haka sai su shagaltar da kai daga karawa ko ci gaba yana daga cikin ayyukan adawa ruduwa ruduwa da wasu ayyuka da kake aikatawa na ibada ya ga cewa kamar kaya wani aikin kirkin da kana da wani matsayi wurin Allah subhanahu wata'ala kana dubon wasu da ba su kai haka nan ba kamar su ba su da matsayi a wurin Allah subhanahu wata'ala ya daga cikin aikin adawa sanya tsoro a cikin zukata wannan ta hanyar shaidan da kuma yan kazagen shaidan shaidan yana kokarin ya saka jin tsoron waliyansa a cikin zukatan bayan Allah kuma da Allah mai girma ce inna ma zalikum shaytan yuhawwitu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin shaidan yana kokarin ya sa ka ji tsoron masoyansa makusantansa shaidan yana kokarin ya sa maka tsoron talauci a cikin zuciyarka don bakar adawa kakka yunkura ka aikata ma Allah aiki da dukiyarka الشيطان يئدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يئدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم ya ku bayan Allah mu ji tsoron Allah subhanahu wata'ala mu gyara ayyukanmu mu gyara zukatanmu mu gyara tunaninmu mu gyara niyoyinmu mu tsayu bisa ga dugaduganmu mu mu san waɗanda ƴan adawa a gare mu mu san kuma hanyar da za mu bi don mu yakanci wannan adawar tasu mu yi ƙoƙarin kubce su mu yi ƙoƙarin yantuwa daga sharrinsu Allah subhanahu wata'ala ka taimaki al'ummar musulmi ya ubangiji Allah muna roƙonka da sunayenka ba wa tsarki tsorin ringa madaukaka ya ubangiji Allah ka tsaka musulunci da musulmi Allah ka rosa makiya addini makiya musulunci ya ubangiji Allah ka taimaki al'ummar musulmi duk inda suke duk inda suke cikin damuwa da tashin hankali ko ta talauci ko ta yunwa ko ta rashin lahiya Allah ka ɗauke musu wanda a cikin aminci Allah ka ƙara musu Allah ka albarkaci rayuwarmu Allah ka ba mu zaba lahiya wannan guguwa take kaɗawa ta demokuraɗiyya a garuruwan Najeriya Ubangiji Allah ka gwada muna wucewar ta lahiya Allah ka arzuta mu da yin zaɓe na ƙasa gaba ɗaya lahiya Allah ka zama da mu lahiya ka ba mu aminci duk wani abin da aka zulumi da tsoro Allah ka kawar da muna Allah ka kwatar da hankalin mu ka ba mu aminci ya ubangiji Allah ka damka shugabancinmu ga masu ganin tausanmu ya ubangiji Allah ka damka shugabancinmu ga waɗanda za su samar muna alkhairi da zama lahiya ya ubangiji Allah ka damka shugabancinmu ga waɗanda ka so kai yadda da su jagorance mu akan abin da yake alheri a duniyar mu da lahirar mu ya ubangiji Allah ka ba marasa lahiyar mu lahiya ya ubangiji Allah ka warkar da marasa lahiya na gida da asibiti ya ubangiji Allah wanda yake cikin bakin ciki Allah ka kuranye mishi wanda ke cikin damuwa Allah ka yaye mishi ya ubangiji Allah ka san halayen da muke ciki ubangiji Allah ka yaye mana damuwa ka ɗaukake mana matsala ka yi yalwata arzukan mu ka yi mana makaraji na alkhairi ka gafarta mana zunuban mu ka gafarta mu uwayen mu da uwayen uwayen mu da sauran jama'a musulmi gaba ɗaya ala wa sallu wa sallimu ala man amarakum Allah bi salatu wa salami alai muhammadin rasulillah اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين في كل زمان ومكان اللهم يسر للمسلمين أمورهم اللهم يسر للمسلمين أمورهم اللهم يسر للمسلمين أمورهم اللهم إنا نبوغ بك من فتنة الديمقراطية يا حي يا قيوم اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شيارنا اللهم ول أمورنا خيارنا ولا تول أمورنا شرارنا يا حي يا قيوم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير